duk wanda ka riƙa a matsayin wanda za ka tatso shari'arka daga wajensa ba tare da komawa zuwa ga abin da Allah ya saukar ko abin da manzon Allah sallallahu Alaihi ya faɗa ba, to babu shakka ka ɗauko maracin. Allah ta'ala a nan sai yake cewa, Inna Allah ya alamu, haƙiƙa Allah subhanahu wata'ala yana sanada ma ya da'una min dunihi abinda suke bautawa wanda ba shi ba min shay'in na daga kowane abu ko abinda suke bauta din nan mutane ne ko abinda suke bauta din nan wuta ce ko rana ce ko wata ne ko taurari ne ko gumaka ne ko menene wato shi yasa yace min shay'in wato dan ya nuna mana komai kankantar abin da ka maida shi ne allanka. to Allah yana sani kun ga wani ba za ku ganshi ya sa gumi gunki a gaba yana bautawa ba amma yana da gunkin a tare da shi shine son zuciyarsa abin da ransa yake so shine daidai abin da ransa baya so shine barna daka ba zai ba ai innahu ta'ala ya alamu wa huwa alimul ghaibi wa shahada Allah shine masani da abin da yake bayyane da abin da yake koye annahum ma yad'una min dunillahi shay'an mawjudan Allah ya san ba wani abu takamaime samamme wanda suke bautawa saboda da abin da kake bauta da babu duk wasu ɗaya su daya abin da babu ba zai iya maka komai ba abin da kake bauta din shi ma ba zai iya maka komai ba ko ije maka wani abin ki ko kuma jawo maka wani abin da kake so wala ilaha ko wala ilaha lahu haqiqatan kuma shi wannan abin ba abin ba Allah bane abin bauta bisa haƙiƙanin sa kamar yadda Allah ta'ala ke cewa in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan ba wani abu bane illa wannan an sa masa suna hubal wannan an sa masa suna uzza wannan manata wannan yahusa wannan yauka wannan nasara wannan kuma wani sunan na riba ku ne kawai kuka kirkiro darajoji kuka ba wani abu da kuke so ku ba wani ya kirkiro darajoji ya ba malamin sa yace yana da daraja kaza yana da daraja kaza yana da mukami kaza shi saboda darajar sama ya fi ƙarfin a tambayi wani mabiyansa in an je lahira shi kuma mabiyan ya kama ya yadda to ka je ka jawa kanka matsala Allah ta'ala zai tambaya a ranar lahira aina shuraka hukumar larina ta zo muna annahun bikum shuraka ina abokan tare ya takwa lokaci in sun zo na za su muku amfani su ce zallu annasun na sun bace ba mu gansu ba to da ka je ka kama wanda za ka kama in gaje ce ya bace maka ai gara ka kama abinda annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya zo maka da shi Allah ya ce ba wani abu bane illa asma sunaye ne kawai sammaitu muha ku nan ku rada musu suna antu muaba ukum ku da ubanninku ma anzalallahu biha min sultan Allah bai saukar da wata hujja akan wannan ba wani gurin Allah ta'ala ya ce wa ma yattabi'u alladhina yad'una min dunillahi shuraka in yattabi'una illa dhann wa inhum illa yakhrusuna waɗanda suke bauta ma wanda ba Allah ba ba su da wani abokan tarayya na Allah hakikata ba wani wanda zaka samu kace ka samo ma Allah abokin tarayya ma'ana wanda ya tarayya da shi a kudararsa a iradarsa a iliminsa a fawarsa, ba wannan abun babu shi in yattabi'una illa dhann masu irin wannan rigon ba komai suke bi ba sai zato zato ne kawai wa inhum illa ya karu suna ce kai ba ma wannan ba kardado suke yi kawai tsammanin waran buka ne Allah ya kiyaye mu na'am wa huwa al al hakim ko Allah shine al-azizu wanda yake ya buwayi kowa ma'ana ya fi karfin kowa alhakimu mai hikima wanda baya ajiye abinsa sai inda akwai hikima ya ajiye a nan gurin in yi magana akwai hikima in yi wani aiki akwai hikima in ya bada ruwan sama akwai hikima in ya hana ruwan sama akwai hikima in kaga ya baka wadata akwai hikima in ya baka cikin talauci kuma akwai hikima Allah baya yin abin da babu hikima sai dai kai a matsayinka na bawa wanda baka san gaibu ba ba lalle bane ka ga hikima din eh Allah yana buga mana wannan misalai ne kawai domin ko za su samu a matso mana da abin da ake so mu fahimta kusa da mu sai Allah ta'ala ya ce Allah ya ce wa tilkal amsalu irin waɗannan misalai Allah ya buga mana misali da sauro ya buga mana misali da kare ya buga mana misali da jaki ka matsalar himari hamilu asfara ya buga mana misali da kuda eh, abin nan ba masalun basta mai ula innal ladina tad'una min dun lan yakhluqu dhubaban wala wita ma'ulahu ya buga mana misali da ankabut gizo gizo waɗannan misalai da Allah ta'ala yake buga mana yana mana ne dan a matso da fahimta kusa da kwakwalwarmu a nuna maka misalin mutumin da Allah ya ba wa ilimi amma baya aiki da ilimin to baya da bambanci da kare baya da bambanci da kare wato kamar da Allah ta'ala ke cewa wato wanda muka bashi ayoyin mu fansalaka minha fa atba'ahu shaytan fa kana min al-ghawin walau shi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wacce ba a hawahu fa masaluhu ka masalil kalbi in ta'amil alaihi yalhab Yal tatruku Ka kaga wani Allah zai ba shi ilimi amma sai ya ga cewar inda yana neman ɗaukaka, inda yana neman daraja inda yana neman suna a duniya yana ganin ba zai iya samu ta hanyar ilimin da Allah ya ba shi ba shi kuma ya matsaye suna sai ya saki layin ilimin sai ya kama wata hanya ta daban wadda a ganinsa dandanan zai suna a ji shi yana ka tobala can yana yin shirme nan don kawai duniya ta ji shi don duniya ta faɗe shi wannan ba suna ba ne Allah ya ce watilkal amsalu na zuribu halin nan waɗancan misalai muna buga su don amfanin mutane don ilmantar da mutane saboda mai likauniha min at-turuqil muwadhiha lil ulum saboda misali yana ɗaya daga cikin abin da ake amfani da shi wajen fito da abin da ke kunshi a cikin ilimi a fito da ilimi wali annaha tuqarribu al-umura maqula bil umuri mahsusa abin da yake da hankali kawai zaka iya kardadan sa sai a misalta maka shi da wani abu wanda hannunka zai iya tabawa ko idan ka iya ganin sa wani abu maddi material dan ka gane wancan wanda ba iya ganin nasa fa yattabu al-ma'na al-matlub bisababiha saboda wannan misalin sai kaga ka gane abin da ake son ka gane Allah ya sa mu gane na'am wa ma ya'qiluha amma Allah ta'ala ya ce sai dai waɗannan misalai da muke ta bugawa a buga da dabba kaza da kwari kaza da kwari kaza ba wanda yake iya fahimtar waɗannan misalan illal alimuna sai masu ilimi ai ahlul ilmin haqiqina wato ahalin ilimi waɗanda suke masana ilimi su kawai za su amfana allazina wasalahumul ilmu wasalal ilmu ila qulubihim wanda ilimi ya kai har ainihin wato zukatansu wa hadha madahun lil amsal allati yadribuha kun ga nan Allah yana koda misalan da yake buga mana Allah yana yaban irin misalan da yake buga mana wa da ala tadabburiha wa kuliha, Allah yana ubangiji yana zabarar da mu yana kwadaitar da mu me yi kokare mu fahimci waɗannan misalai da yake buga mana wa madahun liman ya'diluha kuma wanda yake iya gane irin waɗannan misalai da Allah ta'ala yake bugawa to shi ma anan Allah ya sa yake yi tunda ya ce ba mai iya gane misalan da muke bugawa sai masu sai masu ilimi Allah ka sa mu cikin su wa annahu unwanun ala annahu min ahli ilmi wannan alama ce cewa wannan abin da ake bugawa ake buga mana misali da shi daga ma'abuta sani yazo daga wajen allamul guyubi ne fa alima anna man man lam ya'qilha laysa min duk wanda baya iya gane irin wannan misalan da Allah yake bugawa to baya cikin masana وسبب ذلك أن الأمثال التي يضربها الله في القرآن مثالا ده الله تعالى يكي بقى من أتيها القرآن إنما هي للأمور الكبار سيأكن أبو بوا من يمن يوان ديكي سوء غاني يناسا مغاني بمبنشي tsakanin wanda ya riƙe Allah yake bauta masa da wanda ya riƙe wani Allah yake bauta masa sai a buga maka misali don ka gane bambancin wanda ya riki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a matsayin masoyinsa wanda yake bin shari'arsa sai a buga maka misali da kuma wanda ya riki wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama e to duka wannan misalai ana buga musu ne ana buga mana ne domin mu gane mas'aloli manya-manya fa ahlul ilmi ya'rifunaha ya'rifuna annaha ahammu min ghayriha ma abuta sani suna gane ta laitina illahi da ya saboda sun ga irin kulawar da Allah ta'ala ya bata na'am Allah ta'ala don والأرض nuna mana kamar yadda ya buga mana wannan misalin da gizo-gizo wani gurin ya buga mana misali da kuda wani gurin ya buga mana misali da jaki da sauran abubuwan da aka ambata to yanda kaga ya ambaci waɗannan abubuwan bai ambace su don wasa ba duk abin da kaga Allah ya ambata ya ambace shi ne bil haqqi dan ainihin wato bayyana gaskiya dan kira ayi riƙo da gaskiya a saki ƙarya sai ya nuna maka raunin abin da kai riƙo da shi wanda Allah bai ce kai riƙo da shi ba shi yasa anan sai yace khalaqallahu samawati wal arda bil haqqi wato yana son ya nuna maka yanda ya halitta sammai da ƙasa dan tabbatar da gaskiya to haka nan ya buga wancan misalan dan tabbatar da gaskiya an gane ko inna fi zalika la aya lalle a cikin wannan halittar sama da Allah ta'ala yayi da halittar ƙasai da Allah ya yi da waɗannan misalai da Allah ta'ala yake buga mana akwai aya akwai alamar iyawar Allah akwai alamar ƙarfin ƙudurar Allah subhanahu wata'ala amma lil mu'minina ga mutanen suka zama mu'minai ai huwa ta'ala mufaridu bi khalqis samawati Allah shine wanda ya kaɗaita da iya halittar sama duk inda girman ya zo, da zurfin ilimin masu ilimin technology ba za su iya halittar sama ba ba za su iya ba ko ba za su iya halittar ƙasa ba wasu fa'iha wasu atiha wa husniha a yi sama mai tsawo irin wannan ma'ana mai nisa kafin ka je inda take ma aiki ne masu bin gididdiga suka ce sai ka yi tafiya tafiya irin ta haske ba tafiya irin ta mota ko jirgin sama ba ka san babu abin da ya kai haske sauri yanzu kana da tocila mai batir shida kuma gabanka ba bishiya ba komai in ka cillata kafin ka ce mai wannan a ce ga wani mai babur a jikinka ce to a yi rigenge a ga wanda zai riga zuwa kwanan tudun wada da tocilan nan da kai wa zai riga zuwa haske ne zai riga zuwa to gudu irin na haske suka ce sai an yi tafiya ta gudu irin na haske ta mil casa'in wato casa'in da tara mil mil ok mil miliyan casa'in da tara ko akalla dai mil miliyan casa'in da wani abu kamar suke ambatawa miliyan casa'in da wani abu a tafiya irin ta haske ba tafiya irin ta dan adam ko jirgin sama ko mota ba wannan saman a can take in ka ji an ce ruwa ya zo daga sama kar ka ɗauka daga sama ta ɗaya a ya zo daga sama da kai yanzu wannan wannan fanka ma ai sama ce mu a wajenmu wannan ainihin dakin ɗin nan sama ne ko ba haka ba ne abin da yake bayan dakin ɗin kuma shi ma sunansa sama dangane da dakin ɗin an gane kuma irin kyan da sama take da shi yau shekara miliyoyi Allah kaɗai ya san adadin shekaru har yau ba ta tsufa ba kalarta bata koɗe ba bata tsage ba bata karkace ba babu wani guri da ya huje tare da cewa tana ɗauke da abubuwa masu nauyi a kanta amma tana nan kyam ga kuma ga rana a birbishinta ma'ana ga rana a salon samaniya ga wata ga taurari ga mala'iku wal arda ma fiha min min al wal bihari wal barari wal qifar wal ga rana sore ga ƙasa ita ma ƙasan nan ga duwar watsi ga koguna ga ainihin jeji ga fako ga bishiyoyi duka a cikinta banda ma'adanai wanda kala-kala Allah ka ɗaya san iya adadinsu suna nan a jiji a cikinta wa kullu zalika khalaqahu Allahu bil haqqi duk wannan Allah ta'ala ne ya halice bil haqi tabbatar da gaskiya Gaskiya nan ita ce ka san Allah ka san yadda zaka bauta wa Allah ka san haƙƙin manzon Allah a kanka ka san yadda zaka biyayya a gare shi kullum zaka ga waɗansu bayan Allah maganarsa a guri ɗaya ce kuma maganar nan mun yi musharaka da su magana akan san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ibada ce babba wanda babu wannan ƙaunar ta ta manzon Allah a zuciyarsa kafiri ne ba musulmi bane manzon Allah ya ce la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nas ajma'ina ba wanda zai zama mumini idan mutum bai zama mumini ba menene shi ba wanda zai zama mumini sai manzon Allah ya sai na zama wato sai manzon Allah ya zama a habba ilaihi ya fi zama abin kauna a wajenka a wajena a wajenmu fiye da iyayenmu fiye da ƴaƴanmu fiye da dukiyarmu fiye da komai to amma yanzu zaka ga wani mukaminsa ya fi manzon Allah za ka ga wani a baki zai ce ba wanda yake so kamar manzan Allah amma a hakikanin al'amari dukiyarsa ta fi manzan Allah saboda za ka ga faɗan da zai yi in an taɓa masa dukiya baya faɗa in an taɓa manzan Allah haka wani in ka taɓa mukaminsa sai ya faɗa faɗan da ba zai yi ba in ka taɓa manzan Allah wani in ka taɓa siyasarsa sai ya faɗa da kai faɗan da ba zai yi da kai ba idan ka taɓa manzon Allah amma sai ya ce da kai ya fi ƙaunar manzon Allah fiye da komai a baki Allah ya gane da mu ƙaunar manzon Allah abu ne abu ne wajibi abu ne dole ko ka ƙaunace ko ka zama kafiri amma a ringa haɗawa ƙaunar manzon Allah da biyayya ga abin da manzon Allah ya zo da shi ka ƙaunace shi ka yi biyayya wannan biyayyar ita ce alamar kana ƙaunarsa akwai wanda kake ƙauna fa za ka ga cewa hatta sutura so kake ka sa irin wanda yake sawa ba ka bane hatta magana kana ƙoƙarin ka kwaikwayi irin maganarsa irin usulubinsa irin tafiyarsa ko ba ka bane Ah, Allah ya ji gari ni lokacin nan yana raye yana tashinsa a nan Kano ba haka wata mutane aka rika abin nan irin ake kiran wandan nan remix style ba aka ba an yi remix style ba ba an yi abata style ba da zarce ko bai da bace wannan ji mai riga nan da ake yi waɗannan abin da ya samu ke ambatan saboda sun mutu akwai wanda su ma ake kwaikwaya suna suna raye ba za mu ambace su ba don kawai wani ya ɗauka cewa wata manufa gare mu amma waɗannan muna buga misalai ne kawai da su ko ba haka ba ne saboda haka alamar kana ƙaunar mutum ba da baki wani bai wa ce kana ƙaunar mutum kana son sa hakikanin so amma ya yi gabar kayi a kayi arewa ya yi kudu kayi yamma ba zai yi ba an gane ko Eh, ai lam ya khalquha abasan Allah bai halice irin waɗannan halitta ba dan wasa ko kuma su dan haka kawai ba ba tare da manufa ba wala li ghairi fa'ida Allah bai halice mu da kasa ba tare da wata fa'ida ba wa inna ma khalaqaha li yaquma li yaquma amruhu amruhu wa shar'uhu Allah ya halice wannan ne domin shari'ar sa da yake son ya kaba ta tsayu saboda duk wanda yake son a yi masa biyayya ko da a cikin mutane ne to za ka ga cewa ana la'akari da menene amfaninsa ga wanda yake so su yi masa da'a din ah, ko uba ne bai damu da ɗansa ya karatu ba bai nema masa sana'a ba ba ruwansa da cin ɗan ba ruwansa da sha ba ruwansa da sura ɗan bai damu da ina ne ɗan yake kwana ba kuma ya zo ya ce yana son ɗan nan ya masa cikakkiyar biyayya zai yiwu to Allah ta'ala dan ya yanke mana hanzari kun ga da ya halice mu ya saka mu mu rayu a wannan duniyar sai ya zubo mana iskar da muke bukata wanda in ba ita ba za mu rayu ba ya zubo mana ruwan da in babu shi ba za mu rayu ba yake fito mana da abincin da in mun shuka in yake fito mana da abincin ba za mu rayu ba sannan saboda yana son mu ya aiko mana annabawa ya aiko littattafai wanda ko annabawan sun tafi to sai mu rika ganin abin da annabawan suka zo da shi a cikin littattafan duka wannan ya yi mana zan ya taimaka wa shiriyar mu sai ka ainihin igo da masa duk abin da ya kamata ya yi maka ko da bayan wa'annan abubuwan ka kalli jikinka ka kalli halittar da Allah ya maka ka kalli halittar giwa ka kalli halittar alhanzir ka kalli halittar kare ka kalli halittar jaki kai kuma ka kalli taka halittar don ka gane wanda ya maka wannan lalle ya bambanta ka da waɗancan dabbobin kuma ya fifita ka ya girmama ka wannan maganar da nake yi jaki ba zai iya ba akuya ba za ta iya ba sauran dabbobi ba za su iya ba ni a matsayina da ɗan adam sai Allah ya hore min in iya yin magana in iya fahimtar abin da ake gaya mu ya bani hankali ya bani ido don in gani ya ajiye min idan inda ya kamata a ajiye ido na sha buga mana misali da a ce an ajiye mana idan ka. ya za ka yi ga shi damana ce ana ruwa ga idan ka tsakiyar ka eh in ka ce ka rube da hula ba za ka gani ba in ka bude ruwa ya jika na sha buga mana misali ka ɗauki iya bakin ka kurin wannan leɓen na na sama da na ƙasa ƙaddarar Allah ya maka haƙoransa ya ƙi maka leɓe ba lebe kasa babu lebe sama da Allah kyanka zai karu ko zai ragu zai ragu Allah ya maka waɗannan abubuwa ba kuma don cewa dole ne ya maka ba ba kuma don cewa yana son ka sake zaɓata ya koma shiga shugabancinsa ba Allah bai da buƙatar goyon bayan kowa kafin ya iya shugabancinsa lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma na kasa zalika min mulki shay'an gaba daya mu da na aljannun mu da mutane da na farko da na ƙarshe idan dan muka zama zuciyar mu iri ɗaya ce da ta shedan shedan yana bin Allah baya bi to in duk duniya za ta rikide zuciyar zama kaman zuciyar shedan Allah ya ce wannan ba zai tawaye mulki na da komai ba Allah ba yana maka ruwan sama bane dan neman goyen bayanka Allah ba yana baka lafiya ba da don neman haɗin kanka yana maka ne don a nuna maka an isa don a nuna maka duk abin da za a yi maka a nan duniya ba komai bane a wajen Allah ita kanta duniyar gaba ɗayanta ba ta da wata ƙima da ta kai fuka-fukin sauro a wajen Allah subhanahu wa Allah ya sa mu gane inna fi zalika alayatil mu'minina Allah ya ce lalle a cikin wannan abubuwa da Allah ya mana na buga misalai da yake da halitta sama da ƙasa akwai ayoyi amma mu'mine ne kawai za su iya ganewa Allah ya sa mu cikin mu'mine masu ganewa na'am إن إن الصلاة Allah ta'ala ce utulu ma uhiya ilaika karbar utulu tana da ma'ana guda biyu kuma dukkaninta ana nufinta anan utulu kabi ma uniya ilaika abinda aka yi wahayi zuwa gare ka min hinal kitabi na daga littafin alkur'ani ma'ana ka bi alkur'ani sau da kafa ka yi aiki da shi zahiran wa baɗinan utulu ka karanta alkur'ani da Allah ya saukan maka alkur'anin da Allah ya yi wahayinsa zuwa gare ka ka karanta shi duka wannan kalmar utulu ta ta kunshe shi to amma a nan otulo na farko din ake nufi amma na biyun ya shiga duk mutumin da yake karanta alkur'ani kamar yadda mala yake karanta mana yanzu ya yi biyayya ga umarnin alkur'ani ko bai yi ba eh? mutumin da ya yi sallah ya yi biyayya ga alkur'ani ko bai yi ba mutumin da ya azumi ya yi biyayya ga alkur'ani ko bai yi ba wanda ya hajjifa shi ma ya yi wanda ya je wanda ya tsaye da shari'ar Allah wanda ya yi tauhidi wanda ya biyayya ga manzon Allah dukkan shari'ar gaba daya ita ake so ka bi shi za Allah ta'ala ce utulu ma uhiya ilayka kai biyayya ma'ana ka bi abin da aka yi wahayinsa zuwa gare ka min alkitabi ga littafi wa aqimis salat kuma ka tsaye da sallah wanda zai ce su ya wajen magana ce wannan an ce ka yi biyayya kuma an ce wa ƙimin sallah kamar yadda Allah ta'ala ke cewa nazarar mala'ikatu war ruhu fiha mala'iku suna sauka kuma har da ma a cikinta. ta me yasa aka wale ar-ruh wanda shine mala'ika da jibrilu bayan an ce al-mala'ika kuma sai aka zaro shi aka yi magana kamar a ce mutane sun taru a guri kaza har da shugaban kasa. an waro shi an yi magana a kansa saboda muhimmancin su bana an cika a maka an yi aikin hajji har sarkin maka ya zo misali kaga an waro shi daga cikin wanda suka taru in an ce mutane sun taru cikinsu har da wane kaza to an waro wannan wanan duk da cewa yana cikin mutane kamar yadda aka waro mala'ika jibrilu tanazzalul mala'ikatu wa ruhiya to nan Allah ta'ala ya ce mu bi abin da Allah ya wahayin sa cikin alqur'ani kuma sai ya ce mu tsaya da sallah wannan littafi ne a aqimu salata wa atu zakata alqur'ani ne go to ashe idan idan dai zamu bi abin da aka yi wahayinsa zuwa ga manzon Allah na daga alkur'ani dole ne mu tsaye da sallah to me yasa aka waro sallar kuma aka yi magana akan ta saboda muhimmancin ta cikin ibada duk abin da ake bautawa Allah da shi na ibada babu kamar sallah kun ga azumi a nan wannan doron duniyar a duniyar nan aka shar'anta mana azumi a nan duniyar nan aka shar'anta mana haji a ne aka da zakka aka ne ko amma tallafa, sai da aka kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan Isra'i da shi zuwa Baitul Maqdis akai Mi'raji da shi zuwa gaban saman sama ta bakwai yaje sama ta daya mala'ika Jibril ya kwankwasa wane ne Jibril ne kai da waye ne da Muhammad sallallahu alaihi wasallam an masa izini eh an masa izini sannan a bude su shiga a gaggaita da wanda aka samu a nan a wuce sama ta biyu a kwankwasa kofa wane ne jibrilu ne kai da wa fi da muhammad sallallahu alaihi wasallama an masa izini ya zo e an masa izini sannan a bude haka aka dinga yi har aka je sama ta bakwai aka wuce sama ta bakwai aka je sidratul muntaha sidratul muntaha duk wanda ya taho daga nan ya tsaya in yayi gaba zai kone ba zai iya tsallaka ba daga nan sai annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi ma mala'ika jibril din daga nan ya tsaya annabi ya gaba ya tadda wani sararin samaniya ba komai ban da iska ya wuce nan ya tadda wani ruwa zurfin ruwan tafiyar shekara 500 a cikin zurfin ruwa tafiyar shekara ɗari biyar daga ƙasar ruwan zuwa inda za ka fito kuma ruwan baya kan komai aka kawai Allah ya gada mai ya ajiye abin sa nan da ya wuce wa kana arshuhu ala mai alal ma al'arshin ubangiji tana kan ruwa kuma al'arshin ubangiji wato girmanta ita ce halittar Allah mafi girma babu wani abin da ya kai girmanta idan da za ka ɗauki kursiyin Allah kursiyu kursiyin wato kujerar mulkin Allah subhanahu ta'ala ka jefa ta akan al'arshin Allah to daidai yake da ka shiri zobe a hannunka zobe ka wurga shi a dokar jeji mai duhuwa ka wurga shi ka kama jiyin ƙarfi a ce tafi neman sa ka san aiki ya same ka to idan ka dauki kursiyin Allah ka wurga ta akan al'arshin Allah an ce ka je ka nemo ta ba za ka iya samu ta ba saboda girman al'arshi wa kana wa alal ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaje a yaje wajen ubangiji ya karbo mana sallah saboda Allah ta'ala ya nuna mana irin kaunar da yake wa sallah saboda san da Allah yake wa sallah da farko ta yi a guda hamsin yake so a yi kullum tsakanin yini da kwana so su hamsin yake son bawa ya zo ya gaida shi so hamsin sallah ya dawo annabi annabi ya dawo ya sami annabi musa a sama ta biyar me aka baka yace an bada sallah guda nawa yace guda hamsin yace koma ka roki a rage na jaraba mutane ba za su iya ba ina annabi yake koma tambaya nake ƙasa yake yi ko sama sai ya sama ina ya tafi wajen Allah ya je ya roƙi a rage a rage ya dawo wajen annabi Musa nawa aka rage ya ci a rage goma koma a rage ba za su iya ba ina yake yi sai ya koma sama wajen wa ya tafi wajen Allah in muka ce Allah na sama a ce mun yi ka tobara wai mun yi laifi to shi ne ya faɗa shi ya ce yana can kuma shi wanda yake ja da mudin akan wannan shi ma sai ya ce annabi musa ya koma to ina ya koma ina ya yi daga gurin da ya samu annabi musa sai ce ya koma sama ya sauko ya koma har sallan nan ta ce aka dawo biyar annabi musa ya ce koma ce a ba zai iya ba kunya ta kama ni abin nayi an an saurare ni na koma an saurare ni har kunya ta kama ni ina jin nauyi in sake komawa Allah ya ce to shikenan saboda san da nake wa sallah ku je ku yi biyar din amma lada 50 zan bayar kowace ɗaya lada goma zan bayar shi sa ita sallah ba kaman azumi bane yanzu kun ga a wani wata muke yanzu watan azumin ramadana Allah ta'ala ce ba man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra duk wanda ya zama ga watan ya kama ya wajaba ya azumi sai dai kuma bai da lafiya to an yadda ya sha azumin saboda rashin lafiyar da yake ya sha azumi ya kirga kwana nawa ya sha a lokacin da baya da lafiyar nan bayan sallah sai ya kirga waɗannan adadin kwanakin ya rama au ala safarin ko kuma yana kan tafiya gashi baligi gashi mai hankali gashi musulmi ji sharuɗa ya cika a kansa amma kuma lafiyarsa ƙalau amma matafiyi ne an wa matafiyi sallah an wa marar lafiya sallah marar lafiya in ba zai iya a tsaye ba ya zauna in ba zai iya a zaune ba ya kwanta in ba zai iya a ba ya yi nuni ya nuni da kansa wajen sujada ya fi kasa ƙasa fiye da wajen rukuri amma da sai ya yi ba a ɗaukewa marar lafiya ba ita kaɗai ce ibada da Allah bai wa marar lafiya uzuri a kanta ba saboda san da yake mata Allah yana son ya ga bawa ya zube ya damba da fuskarsa a ƙasa saboda girmama shi shi sa ake son kar ka kuskura ka kamanta irin gaisuwar da kake wa Allah kar ka manta ta a gaba wani kar ka yi wa babanka irinta kar ka yi wa sarki irinta kar ka yi wa gwamna irinta kar ka yi wa kowa irinta tunda ba a yi wa annabi muhammadu irinta ba ko akwai mai daraja sani ba wanda yake daraja annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam abin da yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin yana cikin rashin lafiya rashin lafiya ta kai ga ta hana shi ya fito masallaci ta gida yake yi amma da ya ɗan leko ya sa abbas da alibin abin dalil su rike shi ya ɗan dafa kafa da su ya ɗan leko da ya zo ya tadda an yi sahu ya yi farin ciki ga ciwo yana damunsa amma bai hana shi murmushin jin daɗin abin da ya gani ba ya ce as salata wa ma malakat aymanukum ku rike sallah ku rike sallah sallah ita ce wadda idan an rasa ruwan sama me ake a roƙi Allah idan an idan rana ta kama wata me ake dan Allah iyaye idan mutum ya mutu kafin a kai shi kabari me ake masa sallah manzon Allah a filin dada a badar ga mutane ana ta abin da shi ko sallah kawai yake sallah yake yi idan manzon Allah ya samu wani abu ya bata masa rai sai ya ce arihina biha ya bilal samu cikin hoto da ita ma'ana kirawo sallah sai mu ji ainihin abin nan sallah fa munajati ne kake gani kuke innal musalli yunaji rabbahu in kace alhamdulillahi rabbil alamin Allah ya bawa na ya gode mu arrahmanir rahim Allah ya bawa na ya yabe ni maliki yawmiddin Allah ya bawa na ya kamba ni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah ya ce to wannan raba zami ni da bawa na shi ya dauki rabi ni in dauki rabi iyyaka na abudu wa iyyaka nasta'in waɗannan abubuwan guda biyu Allah baya bauta to wa zai bauta kai bawa kai ne mai bauta to kai aikin ka na bauta Allah bai bukatar taimako amma kai bawa kana bukatar taimako ko ba ka bukatar yana bukata shi ma duk da alaran ne to shi Allah ce to kai ka bauta min ni kuma in taimaka maka ni ba na bukatar taimako amma ina son a bauta min kai kuma kana bukatar taimako ba ka iya taimako na to kai bauta min ni kuma sai in bauta maka ta gamar raba kai rabi ni rabi kuna magana kai da Allah wali abdi ma ta'ala manzo Allah ya ce daga nan sai Allah ya ce to daga yanzu duk abin da bawa na ya tambaya na bashi ana faɗin wannan sai ka fara cewa ihdinas siratal mustaqim Allah tunda ka ce duk abin da tambaya ka bani to Allah ina son ka shirye da ni tabarki madaidaici wani irin tabarki ghairil maghdubi alaihim wala ta farkin da ba na waɗanda kai fushi a kansu ba kuma ba na waɗanda suke batattu ba duka duka dai ainihin eh, san makal da wanda Allah ya fushi da hidabatacce ainihin matattu ne me yasa aka ce waɗannan Allah ya fushi da su shi bai yahude ba mai wulaƙanta duk abin da Allah ya aiko kamar bai yahude hatta ubangiji bai tsira ba a wajen bai yahude wajen irin kalmomin da yake faɗa akan ubangiji sai ce wai an yi kokowa tsakanin Allah mahalicci da annabi yaƙubu wai annabi yaƙubu ya kada ubangiji ya iyad laifin Allah ya yi aiki ya yi aiki ya gaji wasu yasa ya huta ranar lahadi ranar asabar wani ya zubin layi Allah bai gajiya halakanar samawa ce wal'aza wa ma bai huma wa ma masana min lugubin wata yar gajiya ma yar kankanuwar gajiya ma ba ta same mu ba Allah bai gajiya inda ya wani abu a wata rana ba bai gada mara yi ba ne an gane annabawa kam su siffanta annabi lulu cewa yana ainihin neman ‘ya'yansa wadda ya lahi mata kuma ta baya su gaya wa annabawa abin da suka ga dama su ce da annabi isa ɗan zina wadda ya lahi waɗannan kalmomi ba mai iya faɗinsu sai yahudawa Allah ya kiyaye mu su kuwa kiristoci su kuma wuce gona da iri wajen so da biyayya wai dan su nuna suna san annabi isa suka ce annabi isa ya fi karfin ya zama mutum shi ne annabi isa wani gudun ce a shi ne shi ne ma allah shi ne mai saukar da ruwan sama shi ne mai warkar da marasa lafiya shi ne mai kaza shi ne mai arzuta shi ne mai talautawa in zai faɗi sai ce jesus wadai kiyaye shi daga tsautsayi kayan za ka faɗi wa za ka kira allah zai kira an gane to abin da nake bugar mafahimta fahimta wa wato Allah maɗaukacin sarki wato ya shar'anta mana sallah kuma ya nuna mana ƙimar sallah eh saboda haka nan sai ce wa ƙina sallah, kuma ka tsaye da sallah me yasa inna salata tanha anil fashai wal munkar sallah tana hana aikata aikin alfasha kun ga cewa utulu ma'uhi uhiya wannan ya gwada mana ka yi aiki da alkur'ani gaba ɗaya ka tsaye da shari'ar alkur'ani a karan kanka ka tsaye da shari'ar alkur'ani a gidanka ka tsaye da shari'ar alkur'ani a inda duk kake da iko to shari'ar alkur'ani ce za ta yi aiki a wannan gurin an gane ko saboda ka ana son ka tsaye da addini ne wato ainihin anan hatta ita kanta tsaye da sallar min babu azabil khati alal am in ce ka bauta wa Allah ka bi alkur'ani ka bi duk abin da alkur'ani ya ce abi kuma ka yi sallah to sallah ba ta fi abin da alkur'ani ya ce abi kana ciki me yasa aka waro ta saboda muhimmancin ta saboda muhimmancin ta alfasha me alfasha shine dillafi wanda ya zama na munin sa ya kai muni kazantar wannan laifin ta kai kazanta kuma gashi rai tana son aikata wannan laifin shine alfasha almunkar kuma duk wata safan Allah wani abu wanda hankali yake kyamarsa yake kyansa kuma sidirar ɗan adam mai kyau take gudunsa to ya zama aikin munkari to sallah tana hana aikata waɗannan abubuwa to ya aka yi sallah take hana alfasha da munkari saboda bawa idan ya tsaya yana yin sallah yana cika ruku'inta yana cika sharuɗanta yana cika kushu'in sallah to zaka zai wannan bawan shi kaɗai zai rika jin wani haske a cikin zuciyarsa shi kaɗai zai rika jin wani girman Allah yana ƙara shigarsa shi kaɗai zai iya saurin gane yanda Allah yake so a kaunaci manzon Allah a biyayya ga manzon Allah kuma zuciya sai ta tsarkaka da duk abin da Allah yake son zuciya ta tsarkaka daga gare shi imaninsa ya ƙaru sha'awarsa da aikin alkhairi ta lullunku sannan san aikata sharri ya kaura daga zuciyarsa wallahi in kana sallah irin sallar da Allah ta'ala yake so ayi zaka ji babu abin da kake kyama illa aikata mummunan aiki kun ga waɗannan masu wannan tada hankalin al'umma a Najeriya wallahi da ka bi zaka samu ba sa yin sallah yanda ya kamata ayi sallah duk wanda yake sallah yanda ya kamata ayi sallah to zai ji kawai zuciyarsa tana kyamar aikata shari balle sharin da ya zai kisan kai balle sirrin da zai sa ka kama dan adam bai maka laifi ba bai taka maka ba bai zubar maka ba babu gaira babu dalili babu sai babu sadada ka kama shi kuma ka faradantawa ƴan uwansa wani haraji na babu gaira babu dalili sai an baka kaza kuma da kaza din nan ma wani aiki ne zaka yi da shi na alkhairi abin nan faɗin an karɓa abin da ake shi baya wuce ɗayan abubuwa guda hudu ko biyar na farko ne an karɓi kuɗin nan a sha kayan maye na biyu a yi taka na uku a ba matan banza na hudu a kai wa iyayen gida don da yawa za ka ji an kama su to nawa kuma karɓa abin nan kidnapping ɗin farko ya ce ai sun karɓi miliyan kaza to kai da karɓi miliyan kaza nawa aka baka suka ji ya faɗi wani abin da abin abin da kai ci ya samo miliyan goma an ba shi dubu ɗari to wa aka kai wa sauran shi ne ɓangare na hudu wanda ake kaiwa na biyar shi ne a sake sayo makaman da za a ci gaba da aiki babu inda aka ba Allah da kudin ba gina masallatai ba taimakon malayu kuma ko ka taimaki marayu da irin wannan kudin ka yi a banzan bazara Allah ta'ala tsayibun la ya kabalu illa tsayiban Allah ta mu gane saboda haka wannan yana rikicin yadda sallah take abin nan din mutum sannan kuma ba bi darura bisa dole in dai kana yin sallah in dai ka dage kana yin sallah to Allah ta'ala kuma kana yin mudawama kana muhafaza shi yasa Allah ta'ala ke cewa innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazua wa idza massahu alkhairu malu'a illa almusallin alladhina hum alladhina hum ala salatihim da'imuna walladhina fi amwalihim haqqun ma'lumun lisa'il wal mahrum والذين يصدقون بيوم الدين كان karshe yake cewa walladheena hum ala salawatihim yuhafizuna idan kana mudawama akan sallah da an kira ka tafi ko me kake ka ajiye shi ka tafi gurin sallah in ka gama sallah na minti za ka bata yanzu da ko sallah ka ta asuba da azhar da la'asar da magariba da isha dan Allah sallan nan guda biyar gaba daya minti nawa ta ci maka a ce an yi sallah nutsatsiya nutsatsiya ƙololuwa za ta sha'awa biyu? eh ba ta sha'awa biyu ba wataƙila awa ɗaya kake bukata don kai waɗannan sallolin gaba ɗayansu haka ne ko ba gaba to kuma kana da awa ashirin da hudu a kullum kana da awa ashirin da hudu kai mu je ma awa hudun ne tsallaka take cinyewa kana da awa ashirin da hudu kana da awa ashirin wanda za ka yi sauran abubuwanka na rayuwa amma wayannan din ma sai ka wani sagagara babu abin da baya so kamar yaji mai kiran sallah ya kiran sallah kai shi eh bai barin mutane su huta yanzu ga yanzu nan amma kuma inda azumi ne in magariba ta taho Allah Allah yake ba wanda yake so irin ladan eh kai wannan ladan mutumin kirki wallahi ai shi yana lura da lokaci hmm, yana lura da lokaci eh Allah ya kiyaye to in dai kana kula da sallah yadda ya kamata kuma ka jarraba gani wallahi malam idan da kana hasada in ka riƙe sallah kana yin ta tsakaninka da Allah kana kula da kushu'inta da sunoninta da mustahabbanta da mandubanta wallahi zaka ji ka daina hasada idan da kai mamugunci ne zaka ji ka daina in kana rowa zaka ji ka daina in kana yin fasikanci zaka ji ka daina in dai zaka yi sallah yadda ya kamata ya yi sallah Allah shirye da mu saboda haka Allah ta'ala ke cewa inna salata tana anil fashai wal munkari amma duk da haka sai ce wala zikrullahi akbar ambatan Allah shine abin da yafi girma a wajen Allah wannan ruku'in duka wannan da dagowa ba su ne mutuka ba muhimmanci ba ambatan Allah idan ka miƙe kabbarar da kai ambatan Allah ce an gane kabbarar da kai ambatan Allah ce karatun alkur'ani da kake yi karanta fatiha da sura ambatan Allah ne in kai ruku'i subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim ko subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi wa kake ambata ambatan Allah in ka dago rabbana wa lakal hamdu hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fihi wa ka ambata idan ka taba sujjada subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdi kai kai maza in ka ga dama kai uku in ka ga dama kai biyar in ka ga dama kai bakwai in ka ga dama kai tara ya danganta da sallar da kake kuma idan kana da wasu bukatu to wannan ne guri da lokacin da ya kamata ka faɗa wa Allah bukatunka aka rabu ma yakunu al-abdu rabbi wa sa'dilu fa akhlisu lahu bid-du'a babu lokacin da bawa ya fi kusa da Allah kamar lokacin da ya sujada manzo Allah ya ce ku yi addu'a in ba za ka iya da Hausa ba da Larabci ba ga yawa Allah ka da Hausa waye halice ka waye halice yaran naka in ka ce zai da Larabci ai akwai kasar da duk kasar ba mai jin Larabci in ka tafi America inda ba wanda ya je koyo ba in ka tafi Ingila in ka tafi China akwai musulmi ko babu akwai musulmi ko ba sa jin Larabci in suna son su gaya wa Allah bukatarsu ya za su yi sai su gaya masa da yaransu an gane ko ka gaya wa Allah bukatarka to wannan ambatan da ke cikin sallah ambatan Allah da ke cikin sallah ya fi wannan surar sallar muhimmanci a wajen Allah shi sallar Allah ta'ala ke cewa wa aqimis salata li zikri ka tsaye da sallah dan ambatona ambatan Allah ne a makare a cikin sallah tun daga farkon da ƙarshe in ka dago Allahu akbar in zaka da Allahu akbar in ka dago da da Allahu akbar kowane motsi Allahu akbar kana ambatan Allah me yasa Allah ta'ala yake sukan sallar munafikai eh wala yadhkuruna Allah illa qalila in suna sallah batan Allah ɗin a cikin sallar su baya da yawa shi yasa zaka irin ma sallar nan da azumi ina muku ina ba ku shawara ku daina ban irin limaman nan da suke cewa suna wai wai express kai su ya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sai ga ka je gida ka huta baya da amfani yan wa sunanta sallah ita wannan ashirin sunanta sallah ka tsaya ka yi ta yadda Allah yake so ai sallah in ba za ka iya ba a bayan su malam masu karanta izu izu je kaga samu mai daga alamta da kai fadi zuwa nafi amma ni tsatsa mai hankali wanda yake kimanta sai wasu a gaban Allah subhanahu wataala wannan abin da nake faɗa wallahi malam abin ya sa ku kuka ne ba dariya ba in kaga yadda ake azumi a lokacin azumi lokacin gara basa lokacin da za ku yi sallar tare da mala'iku sai ga wani neman ya zo ya haramta muku samun wannan ladar. kuma ga mutane an cika an cika an cika saboda me akwai akwai eh akwai ka ga express ko wata rana wala zikrullahi akbar ambatan Allah subhanahu wataala fi girma sallah gayi kai ruku'i kai sujada kai zaman tahiyya kai tsayawar tsayawar sallah to wannan tsayawar da ruku'i da sujadan ba su kai girman ambatan Allah da kai a cikin sallar ba Allah ya samu dace Na wallahu ya'lamu ma tasna'una Allah yana sanar duk abin da kuke aikatawa in alkhairi ko sharri kuma akan sa ne zai muku sakayya cikakken sakayya a ranar kiyama to bi sai to Allah ya ba mu lada mun muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wannan muka kuskure kuma Allah ta'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in ah, taimakon marayu da ake bayarwa a jiya an samu naira dubu takwas da ɗari hudu da tasa'in da biyar Allah ya muku albarka Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya kara muku budi. hanyoyin da kuke neman abincinku Allah ya kara muku albarka a ciki Allah ya ba ku ikon ci gaba da taimakawa bayan Allah marayu wato gaskiya bana abubuwan da suke faruwa dangane da marayun nan sai dai mu roki Allah ya kawo mana mafita duk da cewa muna da hope muna da kyakkyawan zato cewa akwai wasu ƴan uwa da suke mana alƙawarin za su taimaka taimakon da in Allah ya sa muka same shi to babu shakka ba za mu ba za mu samu damuwa ba yanzu jiya iya jiya kawai iya jiya banda yau ba banda sauran ranaku daga safe zuwa la'asar an yi rajistar mata masu kawo 'ya'yansu a ganin marayu sama da dubu ɗaya iya wanda ake a gidana sama da mutum dubu ɗaya kuma ga shi zukansu a kwamitin marayun ba na tsammanin za su ba sama da mutum ɗari biyu ko ɗari uku wato wanda za su karɓa daga gidan nawa to kuma yau ma wasu sun zo kuma gobe ma wasu za su zo muddin da ya fi sun san ba alama ba to za su dinga zuwa suna ba da sunayensu kuma wannan mutum dubu da aka yi da aka yi abin nan ba ina nufin malaya dubu ba a uwar malaya dubu ce to sai rijista wata tana da goma wata tana da biyar wata tana da biyu wata tana da uku to kaga idan an warware wannan mace dubu da zo ta yi rijista din nan to akalla mutum da ake tsammani za a samu haka da bai ne to saboda haka amma na lura irin agajin da Allah yake kawo mana sai ka je nan din ma an samu dubu kaza a rana ɗaya wannan abin yana faranta mu rai kwarai Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya ba ku ikon ci gaba da taimakawa Allah ya makawa naka yayi eh, kullun kai ma baka na sallah da baka sallah da yau da <laughs> me da me assalamu alaikum warahmatullah alaikum assalam eh. wani ya ji ni ina ina cewa اللهم صل على سيدنا محمد وسلم sai wannan ne wai ba ba malam nake so karin bayani wato akwai abin da nake tsammanin yan uwa ba su fahimta ba dangane da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akwai salati ibrahimi an gane in ka zo za wa manzon Allah salati musamman a sallah ka gama tahiya za ka yi wa annabi salati to babu salatin da za ka yi wa manzan Allah a wannan gurin kamar salati ibrahimi amma idan kana nufin mutlaqus salati ala nabi Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim Allahumma salli ala na Muhammadin wa sallim Allahumma salli ala abdika wa rasulika muhammadin wasallim inda ka haɗa waɗannan abubuwa guda biyu salati da sallama ka yi masalati ka yi masallama to ka zo da abin da ake nema sallu alaihi wa sallimu Shi ne abin da Allah ta'ala ya yi umarni inda ka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim to yi salati yi sallama ka zo da abin da ake bukata amma duk da haka nan dole ne ka yadda cewa salati wanda manzon Allah ya koyar to ya dara kowanne salati yanzu in kun dubi salati ibrahimiyyi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin uh, wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid misali yanzu wannan salatin da na yi akwai sallama a ciki? tambaya nake akwai sallama a cikin wannan salatin da na yi? Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid akwai sallama ko babu babu sahabbai tambaya suka yi mun san yadda za mu yi maka sallama yaya za mu yi salati a gare ka shi ne koya musu abin ya gaya musu ya ba su amsar da suka tambaya ya ba da amsar tambayar da aka yi masa abin da ba san yaya za su yi shi ba shi ne salati ya ce ga yadda za ku ce abin da Allah ta'ala ya ce meye salati da sallama abin da muke karantawa a dukkanin littattafan musulunci da an ambaci sunan manzo Allah sallallahu alaihi na yake cewa sallallahu alaihi wa ko alaihi salatu wa ba ka muke gani ba din littafin sunna in ka dauko abin da za gani a rubuce kenan to wannan yana nufin yankakken salati ya suke wa manzo Allah ya amsa tambaya gaskiya ba su san ransa abin da ya faɗa in dai wannan ita ce amsa da ya bayar to bai ba da amsa ta gaskiya ba abinda ake so ka hada salati da sallama shine umarnin Allah sallu alaihi wa sallimu taslima kai masa salati ka hada da sallama kai masa salati ka hada da sallama Allah ya samu dace ah, malam wannan yana cewa ah, wai shin da gaske ne bayan an tashi duniya ko al'umma da su zo su yi rayuwa da annabi Isa <laughs> to kada cikin su ne <laughs> kai ina ruwanka in ma da a ce abin da ka faɗa haka ne al'umma za ta zo tunda ka baka cikin wanda zo kai kana cikin wanda duniyar ta tashi da su ita ma duniyar gaba ɗayanta ta tashi babu ita annabi isa ma ya tafi baya nan shi ma duniyar ta tashi da shi to kuma wanda rayuwa ce za a yi annabi isa ba wai zai zo bane a matsayin annabi shi ma zai zo ne ya bi shari'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu dace eh ba ko kai ne yanzu ko kai din ko dawo da kai akai ba za ka gane ungoku ba la tara fiha ai wajen wala amta ba kwana ba bushiya ba gangare ba tudu komai ya canja duniyar saman mata kake ce ta yayyage babu ita kamar takarda wannan sama mai karfi haka za ta kike ce yau mata shakabu sama'u bil ghamami wa nuzila malaikatu tanzila kaga malaiku suna ta saukar irin da ake cewa sauka sojoji daga sama din nan eh saboda haka nan karka ji wannan tatsuniya wai wasu mutane ya su zo su rayu tare da annabi isa shi annabi isa har kiyama za ta shi akan sa ne? eh kullu shay'in halikun illa wajhahu kullu man alaiha to annabi isa baya kanta ne an ce kowa sai ya kare in banda Allah Allah ya samu dace mun muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wannan muka gujewa Allah ta'ala ya zama na wa sallallahu alaihi wa sallama baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in dan uwa